الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli bayan haka yan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale da maraba da sake saduwa da juna wannan yammaci mai tarin albarka na ranar talata wanda ya dace da biyar ga watan ramadan shekara ta 1441 da da ɗaya bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga garin maka zuwa madina kuma ita ce rana ta 29 ga watan hudu shekara ta 2020 bayan miladiyar annabi isa don ci gaba a cikin darasinmu na tafsirin alkur'ani mai girma inda a wancan darasin idan yan uwa basu manta ba mun tsaya ne a cikin tafsirin aya ta 159 a cikin wannan sura mai tarin albarka suratu ali imran fadin Allah ta'ala fa ma rahmatin min Allah kafin haka wannan majalisi mai albarka na tafsirin alkur'ani mai girma yana isar da saƙon ta'aziyyarsa zuwa ga shugabanmu imamu ahli sunnati wal jama'a shek abdulwahabu abdallah saboda rasuwar uwar gidansa malama halima shitu musa wanda ajali ya riske ta a jiya da daddare aka yi jana'izar ta yau da safe muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya ji kanta da rahma Allah ta'ala ya gafarta mata kurakuranta ubangiji ta'ala ya yafe zunubanta Allah subhanahu wa ta'ala ya arzukta ta da aljannar firdausi madaukakiya Allah ta'ala ya tashe mu mu da ita cikin bayinsa waɗanda yawa ni'ima minan nabiyina was-siddiqina was shuhadai was-salihin wa hasuna ula'ika rafiqa iyalanta da ta bari muna roƙon ubangiji mai girma ɗaukaka ya alkinta mata su Allah subhanahu wa ta'ala ya bada haƙurin rashin ta ko shakka babu rasuwar malama halima rashi ne ga dukkanin al'ummar musulmi rashi ne ga ahlus sunna gaba daya malama ce mai wa'azi mai karantarwa mai tarbiyantarwa ma'aikaciyar hukumar hizba mai umarni da kyakkyawan aiki da hani ga barin mummuna Allah ta'ala ya jikanta da rahama ya kyauta mu bayan nata Allah ta'ala ya ce fa bima rahmatin min Allah lahum أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فبما رحمة